kwamishinan 'yan sandan jihar borno abdu umar ya ce bisa umarni da suka samu daga babban sifetan 'yan sandan najeriya usman alkali baba suna yin iyaka iyawarsu domin ganin jami'an tsaron sun tabbatar da wanzuwar zaman lafiya game da azamar su ne rundunar 'yan sandan jihar borno ta baza komarta tare da nasarar cafke masu aikata muga laifuka a sassa daban-daban na jihar borno da yake gabatar da waɗanda suka aikata laifin jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda asp sani kamilu shatambaya ya bayyana cewa sun tsare clement asok dan asalin jihar cross river a tashar mota na kano da ke nan maiduguri a ranar talatin ga watan maris din shekara ta 2020 da tarin alburusai masu yawan gaske da kuma manyan bindigogi na harbo jiragen sama gwamnati kiran hannu da dai sauran kayayyakin yaki. kaɗan daga cikin nasarorin da muka kama muka yi shine mun ci nasarar cafke wani bawan allah mai suna mai suna clement asuk wanda ya ce mana shi daga Eh, karamar hukumar kamfa na jihar cross river yake wanda mun kama shi a moto park ta hanyar eh, mutanenmu masu binciken sirri haka zalika ya ce a ranar 24 ga watan maris rundunar 'yan sandan ta tsare usman haruna na karamar hukumar askira uba wadda aka same shi da laifin aikata fyaɗe ga wata tsohuwa mai shekaru 92 a garin na askira uba sauran masu aikata laifuka sun haɗa da bilkisu ali wacce aka fi sayin da ummi an same ta ne da laifin safarar karamar yarinya mai suna hadiza madu mace ce kuma shekaranta 22 wanda ta ɗauko yaro a konduga local government area karamar hukumar konduga ta yi kokarin ta yi safaran shi zuwa abiya ta sayar ma wata mai suna madam joy mace ce kuma wanda ba mu san sunan har yanzu mu san sunan sonem nata ba ta tabbatar mana da abin da ta aikata kuma muna kan bincike ita ma za mu gurbatar da ita a gaban kuliya. Da suke zantawa da kafar yanci wasu da aka samu da wannan laifi dukkanin su sun amsa laifin da ake zargin su da aikatawa. Akwai wani mutum da ya ce mu in kawo mishi yarinya shine ne kuma na dauka na kai mishi. nema na nadama abin da na yi. Idan gwamnati ta zartar da hukunci, ina buƙatar samun ahuwa a gare ta. A halin yanzu ya dukkanin su rundunar 'yan sandan jihar Borno ta gabatar da su ga manema labarai a matsayin masu aikata ga laifuka daga Maiduguri, Adamu Aliyu Gulde, labarun Liberty.